أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa musulmi muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi ka gafarta mana kurakuranmu da mu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyyu zalika wal qadiru alai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala yau za mu tashi aya ta ɗari da hudu. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم na'am alhamdulillah kafin mu fassara waɗannan ayoyin za mu ƙarasa bayanin ayoyin da muka karanta jiya guda biyu na kisan haruta da maruta da kisan kuma annabi suleiman alaihi salam a kisan haruta da maruta waɗannan mala'iku ɗin nan masu albarka masu daraja wanda allah maɗaukakin sarki ya turo su nan ƙasa ya jarrabe su saboda kushe ɗan adam da mala'iku suke yawan yi kuma suka zo suka faɗa saƙo suka koma suna koyarwa mutane sihiri bayan Allah maɗaukacin sarki ya yafe musu daga nan mala'iku fa suka gani wa idonsu su ma mala'ikun da suke sama aka buɗa musu su ma saman suka kalli abinda waɗannan haruta da marutan suke yi na ɓarna irin na ‘yan adam ɗin to daga lokacin fa mala'iku suka fara neman ma ‘yan adam mumunai gafara a wajen Allah subhanahu wata'ala ayoyin da suka zo a cikin suratu ghafir Allah ce allazina yahmiluna al'arsha wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lillazina amanu ربنا وسعت rahmatan wa ilma وعلما فاغفر tabu wattaba'u sabilaka wa وقهم عذاب jahim. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي تجري من التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وذرياتهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات فقد رحمت وذلك هو الفوز العظيم آية بقي زوات ترى cikin سورة ghafir Allah madaukakin sarki daga ranar da wannan abun ya faru allazina yahmiluna al'arsha mala'ikun da suke rike da al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala wa man haulahu da waɗanda suke gefen al'arshin kullun yusabbihuna bihamdi rabbihim suna tsartake ubangijinsu suna gode masa wa yu'minuna bihi suna ƙara jaddada imaninsu ga Allah wa yastaghfiruna lillazina amanu suna neman ma waɗanda suka yi imani cikin mutane gafara suna cewa rabbana ya ubangijinmu wasita kulla shay'in rahmatan wa ilma wato rahamarka da iliminka sun yalwaci ko ina ya rabbal alami? faghfir lil ladina tabu ka gafarta ma duk waɗanda suka tuba a gare ka wattaba'u sabilaka suka bi ta wa qihim azabal jahim Allah ka kare su daga azaban wutan jahima rabbana ya ubangiji wa adkhilhum ka shigar da su jannati adnin aljannan naka madawwamiya wanda ka alkawaranta musu wa man salaha da dukkan waɗanda suka kyautata aiki suka yi imani daga iyayensu da matayensu da zurriyansu kai inna ya Allah mabuwayi ne mai hikima ya Allah ka kare su daga aikata munanan ayyuka da kafurci da shirka duk wanda ka kare daga ta'asa da aikata zunubai lalle ka nuna rahamarka a gare su wannan shine wato rabo mai girma wannan shine istighfarin da kullum mala'iku suke yi wa mumunai domin lalle sun san lalle Allah ya dora wa mutane irin abin da bai dora musu ba ina fata an gane ko to shi yasa a mutum ya yi iya kokarin shi ya riƙe Allah subhanahu ta'ala ya kare kansa daga saba wa Allah amma inda aka zame kuma wani sa'i bisa ganganci ko rashin sani aka saba wa Allah a yi sauri a zabura a koma ma Allah ɗin a nemi tubansa da yafiyansa da gafararsa shi Allah kullum yana cikin karɓar tuban bayinsa yana murna ma da ‘yan uwa bayi waɗanda suke komawa zuwa ga Allah idan suka saba masa to mu je wannan aya ta yau Allah yana ce ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina azabun alim wannan aya mai albarka hani ne umurni ne yazo daga Allah yana hana mumunai sahabai waɗanda suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke ɗaukan darusa a majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam wato sahabai ne suke taruwa a gaban manzon Allah yana koya musu alkur'ani yana koya musu hukuncen hukuncen shari'a na musulunci to wani sa'i idan ana darasin haka in yayi yawa ka a cikin masu sauraro akwai mai dan raunin fahimta akwai mai raunin bi ko karatun ƙur'ani yanzu in ka zo ana yi zaka samu wani yana cewa malam a rika dan yin a hankali a hankali don mukama malam kana dan sauri a rika yi a hankali don mukama to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan yana karantar da su alqur'ani yana karantar da su waɗansu hukunce hukuncen musulunci to sai sai waɗansu masu ɗan raunin bi din hisu ce ya rasulullah a ɗan mana a hankali a hankali kana sauri ya manzon Allah a ɗan mana a hankali a hankali yadda za mu iya kamawa to shine kalmar ra'ina ra'ina kalmar ra'ina wannan wato bi ma'ana annabi ka mana a hankali a hankali yanda za mu iya kama kana ɗan sauri sauriya manzan Allah to kalmar nan ra'ina ɗin nan shine ka yi a hankali to su kuma da yake yahudawa da munafukai suna zuwa majalisun manzon Allah kalmar ra'ina ɗin ma'ananta a larabci daban da ma'ananta da yaren yahudawa ma'ananta da yaren yahudawa zagi ne ashar ne kuma na cin mutunci baƙaƙen maganganu ne na cin mutunci to su yahudawa idan suka zauna a majalisin manzon Allah din in sun ji sahabi ko sahabai sun ce ya rasulullah ra'ina bi ma'ana ka dan mana a hankali gently ya manzon Allah to su kuma sai su kalli juna sai su fashe da dariya domin ra'ina din tana ba da bad meaning a yaren su sai su ji musulmai sun ce ya rasulullah ra'ina to sai su kalli juna sai su yi dariya su yi murmushi a wajensu kamar sahabin ya kira manzo Allah ne kunduma masa ashar ya gaya masa baƙaƙen maganganu shikenan sai su ma yahudawan da munafikai da suke zama tare da manzo Allah cikin mumunai sai suka samu kofa yanzu na zagin manzo Allah su ma sai su ce ya rasulullah ra'ina ra'ina su ma eh manzo Allah ya fahimci cewa menene sun ce kamana a hankali su kuma ya kaga sun yi dariya sun dan tafa da juna sai wani ya ra'ina ya rasulullah ra'ina to zagi ne bakin zagi a yaren su to akwai sa'ad ibn ubada sa'ad ibn ubada sahabi ne mai albarka mai daraja ya san yaren yahudanci sosai na hebrew din ya san shi yaren yahuda shi ne daga baya yayi la'akari sai ya ga suna yawan dariya suna yawan murmushi suna yawan irin dan tafawa da irin dan haka din nan ina fata an gane a'a ah, sai hankalin shi sai ya yi tunani waɗannan menene sai hankalin shi ya zo gun wannan ma'anan kalmar ra'ina ɗin sai ya ce oho waɗannan wato cin mutuncin annabi suke zagin manzan Allah suke duk da cewa ma'ananta a larabci ba zagi ba ne to shi kenan sai ya zare takwabinsa ya ce wa yahudan duk ran da ya ji wani ya sake faɗan wannan kalmar a cikinsu sai ya fille masa kai ina fata an gane ko wato da sun samu lasi suka ci a'a mu da muke neman annabi ma mu zage shi ido a rufe sai ga aya ce ma yanzu sai ga abun ma mun samu lasis da kofa mu zage shi yanda muka ga dama sai Allah ya saukar da wannan aya sai ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da manzan Allah kuke tare da manzan Allah idan kuka zo ɗaukan karatu a gaban manzon Allah la taqulu ra'ina kar ku sake faɗan wannan kalmar ra'ina din ku batta madadinta wa qulu unzurna anzirna bi ma'ana ka dan dakata man wannan yana bada da minin zuwa ga ra'ina anzirna ka dan dakata mu ina fata an gane kamar ka ce intazir ka dakata anzirna ya rasulullahi wato ka dan mana a kadan kadan ka sassauta ya rasulullah wasma'u kuma ku rika ji ku ji wannan umarnin kar ku sake faɗan kalmar nan ta ra'ina wasu ma'u ku ji da kyau fa ku rika cewa me anzirna ku da ba ku sani ba kenan su kuma waɗancan kafiran da suka yi amfani da ra'ina ɗin suka cutar da manzon Allah to walil kafirina azabun ali su kuma mun tanada musu azaba mai raɗaɗin gaske gobe kiyama saboda amfani da kalman da suka yi suna zagin manzon Allah suna ci masa mutunci domin innamal a'malu binniyar qul in tukmin ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu Allah duk abinda suka yi sani Allah ya san niyyansu ya san manufansu su kuma mun tanada musu azaba mai radadi ko kuma kada ku sake faɗanta ga madadin kalman unzurna ina fata an gane ko sai aya ta biyu ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi wannan aya ita ma tana da dalilin sauka shine wata rana mumunai suka ce wa yahudawa ku yi imani da wannan annabi mana da ya zo da musulunci kullum kuna tare da shi amma ba kwa imani da shi ku yi imani da shi mana ku riga mu zuwa nan fa domin ku tare shi ku yi imani da shi ku yadda da shi sai suka ce a'a mu abinda mu abinda aka saukar mana ya fi naku daraja ya fi naku albarka saboda haka ba za mu saki namu mu yadda da naku ba shine Allah ya ce ma yawaddu alladhina kafaru duk inda kafurai suke ba sa burin ba sa burin su ga min ahalil kitabi daga yahudawa da kiristoci walal mushrikina da mushrikai masu bauta wa gumaka mutum uku kenan group uku yahudawa da nasara su ne kiristoci da kuma abin eh, mushrikai wanda suke ba ahalul kitabi ba masu bauta wa gumaka Allah ya ce waɗannan gurub guda uku ɗin nan ba sa taɓa burin an yi nazzala alaikum min khairin min rabbikum ba sa taɓa burin su ji wai wani alkhairi daga Allah ya sauka ya shafi musulmi ba sa taɓa son haka ba sa taɓa burin su ji wannan al'amari ina fata an gane duk wani alkhairi idan aka ce musulmi ya shafa duk wani alkhairi idan aka ce musulmi aka saukarwa duk wani alkhairi idan aka ce musulmi ne zai same shi waɗannan mutanen ba sa ƙaunan wannan ba sa so ba sa ƙauna har abadan abada kullum su dai su ji ta'asa da bala'i da sharri da musiba ya saukan wa musulmi burinsu da fatansu a duk inda suke kenan in ji Allah subhanahu wa ta'ala a very very clear example akan wannan da aka ce a bama yan abun eh, maiduguri da menin abun da yake faru a basu amnesty su suka tashi suka ce ba su yadda ba kan ba su yadda ba a ba da amnesty ba su yadda ba lokacin da aka ba yan Niger Delta da yan abun nan wannan babu wanda ya yi magana lokacin da eh, chief of army sub general dambazau aka bashi ake ta rigingimu plato nan northern elders na kiristoci su suka tashi suka yi ta surutu ba su yadda ba a sauke shi aka yi ta rigima aka yi ta ingiza mutane suna zanga-zanga daga ran da aka cire shi aka ba wa nasu kisan ba a dena shi ba amma har yau ba mai magana har yau ba mai magana da makamantansu kullum abin tafiya yake amma babu mai magana shi nasu chief of army ɗin har yanzu ya kai matsayin da zai ritaya tuntuni ba a taɓa yi a soja ba an ki a masa ritaya amma ba wanda ya yi magana da musulmi ne da yau zaune tsaye ta abin ya tashi kenan lokacin da aka shiga oic an yi ta surutu musamman ma na nan arewa ba sa son abun wanda ba abin da ake sa kullum haka za ka tarar da an tashi wani abu za a ba musulmi sai an yi murɗa murɗa yanzu wanda da za a ba aka bashi acting controller na immigration shi ne abin da aka cire shi aka ɗauko ƙanin shi can ƙasa-ƙasa aka bashi aka zauna abin duk wani al'amari da za ka tarar ba sa son a ce musulmi aka bawa ba sa ƙauna ba sa son shi musulmi dai da'iman dai aji kawai yana waje wulakantacce in za a kashe rai aji shi ake kashewa in an kona dukiya aji shi aka kona in ana fama da talauci aji shi ne idan ana fama da tashi zaune tsaye aji a garuruwan musulmai a gidajen musulmai a komai na musulmai in an kora a aiki musulmai za a kora idan za a ɗauka su a ɗauke su shi ne Allah yake cewa ba sa taɓa son su ji wani alheri ya shafi musulmi ina fata an gane to shi kuma Allah ya ce to ba su bane za su nuna wa Allah ga wanda ya dace a bawa ga wanda ya dace a bawa ba su bane za su yi wa Allah dictating wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha Allah yana keɓe rahamarsa ga wanda yake so Allah in ya tashi zai bada girma da dukiya da ɗaukaka da ofis da promotion da mukami in ya ga dama zai ɗebo cikin yahudawa ya basu ya ɗebo cikin kiristoci ya basu ya ɗebo cikin musulmi ya basu ya ɗebo cikin ma mushirkan da ma basu yi imani da wani littafin Allah ba ya basu Allah ya ce rahama ta ina bawa kowa ita bana hana wani in bama wani shi yasa Allah ya ce da da wannan arziki nawa a hannun dan adam nace na sa shi nace a raba to da waɗansu ba su samu ba in ji Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an gane ko haka Allah maɗaukakin sarki ya yi bayaninsa kowa yana can ya ce a kullum numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbika wa ma kana ata'u rabbika محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة akbaru درجات وأكبر تفضيلا التي كلا نمد هؤلاء وهؤلاء kowa da mumunan da waɗanda suka kafurce mu in ji Allah kowa ina bashi daga rahamata in ka koma nan wani sa'i ka ga musulmi ya yi kuɗi ya yi kuɗi ya yi motoci ya yi gidaje ya yi gidaje ga sunan waɗansu Allah ya ba su idan ka koma cikin kiristoci ka samu waɗansu ma Allah ya azurta su ya ba su dukiyan ga ta nan babu iyaka ga motocin ga komai in ka duba cikin musulmin ka samu wani gashi nan da kafa yake taka wani keke yake garawa da kyar cikin kiristocin ma wanda ba musulman ba in ka je za ka samu irin wannan in ka zo nan ka samu akwai matsakaitan masu kuɗi in ka je cikin wanda ba musulmin ba akwai matsakaitan masu kuɗi Allah ce kowa na, na kan bashi ina fata an gane Allah ya ce wanda na bawa ba wai yana nuna cewa ina san shi bane ya sa na bashi wanda kuka gana ba shi arziki da dukiya mai dimbewa jarabawa nike masa in ji Allah wanda kuka gana hana shi ba wai don ba na son shi ba ne yasa na hana shi shi ma jarabawa ne so wanda aka bawan jarabawa ne wanda aka hanan jarabawa ne ya yake jaraba ga wanda Allah maɗaukakin sarki ya bawa Allah ya baka ne domin ya jarrabe ka ya kama ka da hujja zai ce gobe kiyama zowa ne na baka dangogin dukiya kala kala daban-daban dukiya masu ɗimbe yawa me ka aiwatar me ka aikata da dukiya ka gani wani ta dalilin dukiya ya zama to dalilin kafurcinsa ai an ba wa ƙaruna nasiha kawai aka ce masa ƙaruna eh kaga dukiyar nan da Allah ya baka wabtaji fi ma ataka Allahu daral akhir ka nemi lahiranka da wannan dukiyar da Allah ya baka amma wala tansa nasibaka minad dunya kar ka mance da abinda Allah ya ce ka ci a duniya ka ci ka sha mai kyau amma kar ka mance da lahira kar ka yi inclining ka karkata zuwa ga duniya kawai sannan wala tabgil fasada fil ard ka daina barna a bayan ƙasa wa ahsin kama ahsanallahu ilaika ka rika kyautata wa mutane da dukiyar nan naka kamar yadda Allah ya kyautata maka amma ka daina barna da dukiya a bayan maka ka gani inna Allah la yuhibbul mufsidin Allah baya son masu barna da ya tashi ya ce kar wani ya sa mai baki dukiyar nan nashi ne kuma shi ya nema kuma Allah ma ya san irin su sun cancanta su yi dukiya to ka duba ka duba wanda kawai Allah ya bashi gona kawai da dabino da ba abin da babu a cikin wannan gonan faƙala li sahibihi wa huwa yuhawiru ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafaran wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi sai ta rudar da shi sai ya furta kalmomi yayi dinayin alkiyama ce ma azunnu an tabi da hadhihi abada wa ma azunnu sa'ata qa'imatan alkiyaman da ake faɗa ma ba za ta zo ba kawai duk saci faɗi ne kawai kaga yawan dukiyar ya kafirtar da shi domin abokin shi a kafarta billazi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula to kaga wani hey dukiyar ya zama to masa bala'i abun tambaya ne gobe kiyama ba ma wanda za a fi tsananta tambayan shi gobe kiyama irin wanda yake mai dukiya domin yanda ya accumulating dukiyar ya samu dukiyar daga sisi kobo taro har ya zama to miliyan din sai an tambaye shi gaba ɗaya an bincika sannan bayan haka in ya tsallake wannan sai a zo a bincika yadda ya spending ɗin kuɗin kuma duk an bincika sai an bincika gidajen giya gaba ɗaya kwabon shi bai shiga wajen ba gidajen karuwai gaba ɗaya kwabon shi bai shiga wajen ba jinin da aka zubar da kisan kai gaba ɗaya samu kwabon shi bai yi contributing ba duk wani abu na ta'asa sai an bincika an samu kwabon shi bai bada gudunmawa ba kafin a yi releasing ɗin shi ya je ya shiga aljanna in yi sa'a ina fata an gane to shi kuma wani talaucin da aka talauta shi don a ga kai kuma za ka riƙa cire ido na jama'a kana sayarwa da sunan talauci ka kwakula idon jama'a ka yanka sassan yara kana sayarwa ka fille kai ko za ka zamanto masu tonon kabari ne ko za ka shiga sata da fashi da da da da, sane da kowannan da yaudara da ha'inci da ƙarya duk wanda Allah bai bashi ba shi ma jarabawa ne kar mu ba mu wannan mu gani zai yadda cewa lalle ya zauna a yanda muka bashi wani kaga ya shiga fashi ya shiga robbery ya shiga bude makabarta da tonon kabar yana sai da sassa ya shiga ayyuka na ta'asa daban-daban da sunan sai an yi kuɗi to saboda haka Allah maɗaukakin sarki yake nuna cewa don an baka ba wai an Allah yana son ka bari, haka nan don Allah bai baka ba baya nuna cewa Allah baya son ka ina fata an gane ko wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha Allah yana keɓance rahamarsa ga wanda yake so wallahu shi Allah dhul fadli ma'abucin falala ne al'azimi mai girma mai faɗi mai yalwa Allah tashi zai zuba wa kowa kawai sai dai kafiri in an bashi dama ya san kawai dama shi an gama masa kenan bayi da komai a gobe kiyama Allah ubangiji ya rufa mana asiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi wani mai kudin in kaga abin da Allah yake bashi a duniya nan na dukiya manzo Allah ya ce wani Allah yana gaggauto masa abin da aje masa aljanna ne yake kawo masa shi duniya ya ci wallahi tallahi Allah ubin ya rufa mana asiri musulmin ne musulmin ne amma wani abin da Allah ta da mai a lahira ne ake gaggauto masa a kamar ya ci, ya shi kenan shi yasa arzikin ma Allah na tuba wani sa'i bala'in Allah dai kar ya sa musulmi a cikin irin wannan Allah rufa mana asiri duniya da lafiya na'am ala kulli ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل الله مدوكتين سركيتي ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير وأن آية مي البركة إتما تنا دليل سوكا دليل سوكان تشيني wato abin da ake kira annasku a nan shine abrogation da turanci wato Allah maɗaukakin sarki ya sassauta hukuncin wata aya daga farilla ya mai da ita mustahabbi ya mai da hukuncin mustahabbi wata ayan da take da mustahabbi ne a ɗaukaka ta a mai da ita yanzu ta koma farilla haka Allah yake canje-canjen Ayoyi alkur'ani idan mutum yana karanta alkur'ani da hadisan manzo Allah akwai irin wannan abu da wannan ayan yanzu ana hukunci da ita ana aiki da hukuncinta sai Allah ya zo ya shafe hukuncin kawai ba a aiki da hukuncinta sai dai aka bar bakin gundarin bakin ayan kawai don a karanta a samu lada amma ba a aiki da ita ina fata an gane ko kamar irin ayoyin nan su al'ada can Allah ya ce idan aka kama mace tana zina da shaidu hudu wallati ya atina alfahishata min nisa'ikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta ya tawaffa hunnal mautu? aw yaj'ala alallahu lahunna sabila da idan aka kama mace tayi zina da shaidu hudu hukuncin ada shine a kulle ta a cikin gida ba ita ba leƙa waje ko fita waje har ranar da za ta mutu har abada ba za ta fita ba da shine hukunci. haka Allah ya ce au alallahu lahunna sabila ko Allah ya sanya musu mafita nan gaba mafitan shine wazaniyatu wazani fazlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldatin kawai idan aka kama mace da shaidu hudu so tana zina kawai sai a mata bulala ɗari in ba ta taɓa yin aure ba kaga sai a sake ta je ta yi walwalanta da kuma za a kulle ta a gida ne ba ita ba leƙa waje har ta mutu in tana yar 15 years aka kama ta to kaga mu ɗauka Allah ya kaddara za ta yi tsawon rayuwa har shekara 70 kaga za ta yi shekara 55 kenan tana cikin gida a kulle ba leƙa waje wato punishment na an kama ta ta yi zina kaga wannan hukuncin sai Allah ya shafe shi amma ayar tana nan ana karanta ta don a samu ladan ayar kawai amma ba wai don a yi amfani da hukuncinta ba wacce ce ta zo ta shafe wancan hukuncin shine idan mai zina ba ta taɓa yin aure ba aka kama ta da shaidu hudu sai a mata bulala ɗari kawai ta tafi idan kuma ta taɓa yin aure maimako ta zauna har abada a gida ba fita sai Allah ce a jefe ta ta mutu a ranar shi ke to kaga wannan eh, nasu ne an shafe hukuncin an bar aya da iddar mace kamar yadda Allah ce wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj da idan mace mijinta ya mutu to za ta zauna ne eh, abun eh, wasiyatan eh, walladina walladina yatawaffawna minkum yadhuruna azwaja yatarabbasna ah, eh, mata'an ila alhawli ghayra zauna a gida na tsawon shekara ɗaya babu fita da idan kenan daga baya sai kuma ya tarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara sai aka rage hukuncin daga shekara ɗaya zuwa wata huɗu da kwana goma to shi ma ayan yana nan ayatul rajmi jefe mazinaci sayyidina umar yace lokacin da ake saukar wa annabi sallallahu alaihi wa sallam alqur'ani an saukar da ayan da take maganan jifa idan majidanci wanda taɓa yin aure yayi zina da shaidu hudu jefe shi ake yi sayyidina umar yace da ayan take ash-shaykhu wash-shaykhatu idza zanaya farjumuhum al-batta ya ce da aya ce na alkur'ani mun karanta ta a zamanin manzon Allah amma daga ba sai aka shafe ita ayan aka bar me aka bar hukunci hukuncin jifan nana amma babu ayar haka da zaka karanta to wannan haka Allah madaukakin sarki yake yi ya a canje wannan a mai wannan a maida shi wannan a canje wannan ayan daga farilla ta koma mustahabbi a aga wannan daga mustahabbi a ce an fasa ma mustahabbi yanzu ta koma farilla a canja abin da yake wannan da haram ne a dan mai da shi makaruhi makaruhi kuma a promoting nashi a ce a mai da wannan haram haka irin waɗannan hukunce hukuncin duka a yi ta samu su a Qur'ani shine Yahudawa suka ce kai mu ba mu gane wa Muhammadu ba yau ya ce wa ma mabiyansa kaza yau an canja kaza ya koma kaza an canja kaza ya koma kaza an canja kaza ya koma kaza wannan wani irin Qur'ani ne wannan wani irin maganar Allah ne yau a ce kaza jibi a ce kaza shine aya yace ma nansakh min ayatin babu wata aya da za mu share ta ko mu share tilawarta au siha ko kuma mu cire ta ma gaba ɗaya mu mantar da ita ma daga karatu ma gaba ɗaya daga ma kwakwalwan annabi sallallahu alaihi wasallam face na'ati bi khairin minha aw mithliha face sai mun zo da wata ayan da tafi wancan inda muka share wanda hukuncinta alheri ne ga al'umma duk abin da nake in ji Allah alheri ne ga al'umma ko mu kawo kwatankwacin ayan ko mu kawo hukuncinta ya zamanto sauƙaƙa wa al'umma alam ta alam ya Muhammad baka sani ba cewa annallaha ala kulli shay'in qadir ne baka san cewa shi Allah a bisa dukkan komai mai iko bane yayi abin da ya ga dama dan adam bai isa yayi interrupting ya tambayi Allah why kai kaza ba naka ɗan adam a matsayinka na bawan Allah idan Allah ya yi abu kawai ana son total submission kawai ka ce sami ina wa a ɗana kawai ka daina zuwa kana tambaya kana tambayan Allah me yasa yayi kaza me yasa kaza Allah ce la yusalu amma yafalu Allah ba a tambayan shi ka zo kana interrogating Allah Allah ce ni ba a mun haka kai ne zan tsaye da kai kun tambaye ka gobe kiyama me yasa kai kaza me yasa kai kaza amma kai kai ka dan ka tambaye ni in ji Allah saboda haka abinda mutum zai yi kawai ya miƙa wa wuya ga Allah kaga annabi nuhu alaihi salam lokacin da aka halakar da ɗan shi kan'ana yanzu yana cewa rabbi ya ubangiji na inna ibni min ahli ɗana yana cikin iyalaina wa anta arhamur rahimin da ka ce za ka tseratar da iyalaina da family na da kaza kaza ya Allah ga ɗana yana cikin halakakku yace kai ya nuhu innahu amalun gairu salih tambaya na da kai din nan kayi kuskure fala tasalni ma laysa laka bihi ilmu kar ka tambayi ni kan abin da baka da ilimi shi inni a izuka ina warning ɗinka saboda kar ka kasance cikin jahilai ya ce ya Allah ka yafe mun na tuba ba zan ƙara tambayanka abin da ban da ilimi shi ba ina fata an gane ko to su yahuda kullu ya abi diddigi ana tambaya yau an ce kaza yau an ce kaza innama kana qaulal mu'minina kawai idza du'u ila Allah wa rasuli an yaqulu ina? a ata'ana wannan shine mumini na kwarai in ji Allah ya zartar abu ya ce mun ji mun yadda kawai ka daina bincike ka daina tone tone alam ta alam wai kai mai tambayar na ko ya rasulullah baka sani bane annallaha cewa shi Allah lahu mulku samawati wal ard shine mamallakin abin da ke cikin sammai da samman da mamallakin abin da ke cikin kasai da kasan mamallakin waɗannan abubuwan gaba ɗaya bai da iko yayi abin da ya ga dama bane mai iko ne abin da ga dama wa malakum min dunihi min waliyin wala nasir kuma ba ku da wani majibincin al'amuran ku banda shi Allah nan sannan wala nasir ba ku da mai taimakon ku banda Allah subhanahu wataala so ku miƙa wuya ga Allah kawai ku yadda da shi kada ku yadda ku biye ma waɗancan Yahudawa da kafirai masu tone tone am turiduna an tas'alu rasulakum ko kuma kuna so ku rika yi wa annabawanku annabinku Muhammadu tambayoyi ne kuma biyansa. kuma kuna son ku zama zamanto kamar yahudawa ne banu isra'ila wanda suke tambayan Annabasu tambayoyi na kure kuma musulmai kuna so ku rika yin haka a ja muku aya ku ce sai kun yi tambayoyi sai kun kure mai ja muku aya alhalin kuma ba wai ayan bata faɗi gaskiya ba hmm? a ce Allah maɗaukacin sarki a sama yake ku ce yayi ke a sama a ce Allah yana gani to kamar ya yake gani da wani irin ido da menene kuna so ku rika kakalo tambayoyi in ji Allah am turiduna shin kuna so ne kuma musulmai an tas'alu rasulakum ku rika yi wa annabinku Muhammad sallallahu alaihi wasallam tambayoyi na ta'annuti tambayoyi na kure kama su ila Musa min qablu kamar yanda banu Isra'ila suka yi taiwa annabinsu a da can baya me suka ce qalu lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan kuna so ku rika irin wannan tambayoyi Musa ba za mu imani da kai ba sai mun ga Allah karara a gaban mu ya sauko kuna so kuma ku rika annabi ku yi waɗannan tambayoyi na ta'alluci ne hmm? annabi Isa mabiyansa suka ce masa ah, ud'u lana rabbaka menene ah, yunazzil alaina ma'idatan minas sama'i karokan mana Allah nake saukar mana da abinci akan tebur abinci a kan tebur yanda ka ga abinci kawai ka zauna ka fara ci wai tunda kana ce Allah naka mai iko ne yayi komai yayi komai lalla ka roƙon mana Allah ɗin mu ga eh, abinci kawai ready made ya sauko a tebur kawai gashi nan ya sauko daga sama kawai muhe mu zauna mu ci kawai muna son ka mana haka to su ma shawa? Qurayshawa mushrikai farko da aka turo manzo Allah sallallahu alaihi mushrikai su yi wa manzo Allah irin waɗannan tambayoyi na ta'annuci din suka ce eh ya rasulullah kana son mu yi imani da kai ka ce wata ya sauko ya gaban mu nan gaban ka watan ya sauko ya dare ka umurci wata ya sauko nan gaban ka ku duba su yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wannan tambaya a cikin suratu a ah, suratul isra'i ga tambayoyin da suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ah, wa qalu lan nu'mina laka suka ka annabi waɗansu conditions in yana so su yi imani sai waɗannan abubuwan da suka roƙa sun tabbata tukuna suka ce lan nu'mina laka ba za mu imani da kai ba ya Muhammad hatta tafjura lana min al-ardi muna son desert din nan arabian desert ya koma ƙasa ta shuka ta yabanya inda za a yi shuka a kwashe desert ɗin a mai da ita ƙasa ta shuka hatta jura da naminar arzi yambu'a kuma ya zamanto ruwa idundunan ruwa spring water ko ina a cikin desert ɗin a ga a nan rafi a nan yana gangarawa au ta kuna laka jannatun Minna silin. ko mu ga kana da wata irin gona ta dabinon da babu mai irin ta sai kai wa inabin da gonaki na inabi fatufajjira al-arda khilalaha anhara khilalaha tafjira ko mu ga koramai suna tubbugo a karkashin ta kai ba sai an shayar da su ba aw tuskita samaa alaina kama za'amta aw tuskita samaa kama za'amta alaina kisafa ko kuma wani yanki na sama haka ya bantaro haka ya faɗo a kanmu ya rikito mana mu gani kisa ko kuma in wannan bai samu ba auta a ciya billahi wal mala'ikati ƙabila ko ka hau saman ka sa lada ka hau sama ka yi ta tafiya saman ta buɗu can ka sauko mana kai da allon da ya aiko ka da Jibrilun da aka turo maka ya kawo wahayin ku sauko ta lada ku tsaya a gabanmu haka sai ku mana wa'azin. in ka ja aya sai Allah ya ce tabbas ni na faɗe ta jibiru ya ce ni kuma ni na kawo masa ita zuwa gare ku auta a billahi wal mala'ikati kabila eh, au ya kuna laka baitun ko kuma mu ga kai kana da wani irin special house gida a ce gidanka tun da kai annabin Allah ne kar mu ganka da gida na laka a'a ya kunu laka baitun min zukhrufin gidanka gaba ɗaya komai da yake ciki na gold ne na diamond ne kawai a ce gidan annabin Allah amma kana cikin laka da taɓo ba plaster ba mini. how can we accept ya za mu yi mu karɓe ka hmm? autar kafin sama'i ko ka hau saman muna kallon ka ka shiga can cikin sama ka sauko da Allah kai walan nu'mina liruqiyyika ko da ka hau saman physically mun ga ka bu saman ta bude ka shiga ba za mu yi imani ba ƙarya ne rufa ido aka bana walan nu'mina liruqiyika ko da ka hau ka sauka ka mana waɗannan abubuwa za mu yadda ba yace hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u ka je ka karɓo namu littafin daban wanda mu ne za mu karanta shi ok khairan alhamdulillah a tafjura lana minal al a abunan tunazila alaina kitaban nakra'u ko ka saukar mana da littafin mu special mu karanta shi wanda mu namu ne na manya wanda ba ruwan mu da sauran jama'a kul Allah ce ka ce wa annabi sallallahu alaihi ya annabi ka ce subhana rabbi tsarki ya tabbata ga ubangijina hal kuntu illa basharar rasula ni wani ne in ba in ba mutum ba ni aina wa sako ne kawai ni na wa mutum ne dan adam dan sako ne kawai ni ba a turo ne in kawo muku waɗannan abubuwa ba a wani kaulin suka ce suna son annabi kawai ya maida musu dutsen safa da marwa su zamanto gold tukuna kuma waɗannan duwatsun da suka matse makaɗin nan a tura duwatsun can su yi tafi can domin a samu sarari da yalwa a cikin makka annabi ya ce subhanallah ni fa ba komai bane face dan adam dan aiki abinda aka aiko ni in gaya muku kai ku bar bauta gumaka ku bauta wa Allah Allah a cikin suratul Isra'i yace wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba biha al awwalun yace Allah yace waɗannan abubuwan da suka nema din duka zan iya musu shi amma na san ko an yi ba za su yi imani ba saboda kafirai da suka gabace su sun nemi irin wannan an yi kuma ba su yi imanin ba so me ya amfanin aikowa to ku duba ta'annuti irin na abu na shine Allah yake ce mana ku musulmi kada ku kuskura in annabi ya ce Allah ya ce ku tsaya kuna waɗansu tambayoyi na ta'annuti irin waɗannan tambayoyi na ƙure fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum kasaratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'i Abunda ya halakar da magabata shine yawan irin waɗannan tambayoyi na kure na ta'annuki kada ku kuskura ku yi haka Allah ce wa man yatabaddal al-kufra bil iman duk wanda ya musanya kafurci da imani ya ƙi karɓan imani ya zaɓi kafurci yake so to faqad dalla sawa as-sabil wannan babu shakka ya bata hanya madaidaiciya ina ya ɓata hanya madaidaiciya a insha Allah akwai dan uwa da ya kawo mana ziyara daga Amerika, babban limami nan na masallacin abin na ahlus sunna na Amerika. Sheikh Usama ina ji ya zo mana a nan shekaru da suka wuce kusan biyar ina jin duk wanda yake kallon alhuda alhuda tv ɗin yana ganin wanda yake tattauna da turawa ana ilmantar da su ana majalisi alhuda shine ya kama na ziyara shek usama ahlan wa sahlan wa marhaban barakallahu fikum nahnu natasharraf bi ziyaratika insha Allah barakallahu fi sa nutihu lak al-fursa al-an wa tansahuna bi qadri yani ma جزاك الله خيرا دام أبو يزيد كمان زيارة دك أمريكا يزو يче زيد أم فاي كلمة ده بيو هكا بإذن الله سبحانه وتعالى فاتن الله منا البركة الله أكبر أبو أسامة أبو أسامة we will know your full name إن شاء الله جزاك الله خير يا أبو أسامة أكرمك الله كم من وقت كم تريد على كيفكم يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد اقتداء بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله أحب أن أستغل هذه الفرصة الذهبية لأن أشكر فضيلة الشيخ تكر على هذه يعني المناسبة تقدم بين أيديكم ناصح لكم إن شاء الله عز وجل في هذا الوقت وهذا الشرح وهذا اليوم المبارك قد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون This ayat in the book of Allah Azawajal is the ayat that I want to take this opportunity to remind you of. I hope that the vast majority of you understand English. I don't know Hausa. And if I were to speak Arabic, maybe less people will understand. At least our elders will understand, inshallah. Those who understand, let them explain to those who don't understand the meaning, the meaning of the ayat ikhwani that I want to give to you for this Ramadan especially and for the rest of your lives bi'idnillah is that Allah Azza described the believers in this ayat and He said those people who do the things that they do and their hearts are trembling because they know they're going to return to their Rabb maratin ukhra those people from the believers who do the things that they do, and when they do those actions, their hearts are afraid because they know they're going to return to their Rabb. Our mother Aisha bent Abi Bakr as-Siddiq al humaira Umm Abdullah radiallahu anha when she heard this ayah from the Nabi, she said, Ya Rasulullah, الذين يشربون الخمر ويسرقون This ayah, is it talking about the people who drink al-khamr? نسأل الله العافية والسلامة. Is this ayah talking about the people who drink khamr? They do drugs. Is it talking about those people? Is it talking about the people who steal? When they drink khamr, when they steal, they're afraid because of their iman. They believe that Allah is al-basir, that Allah is al-sami', that Allah is al-alim, so as a result of their iman, they're afraid. Is it those people? The Prophet says, sallallahu alaihi wasallam, لا يا بنت الصديق ولكن هم الذين هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات he said, no, it's not the people who drink hummer, the people who steal, and the people make zina, and the people murder, and the people do riba. It's not the people do akuq al walidain, it's not those people. This ayat is talking about the people who they make salat, and they fast in Ramadan, and they give sadaqah, but they are afraid that Allah is not going to accept it from them because they are the ones who are trying to get the khairat. This ayat the ayat that I want to share with you, inshallah It shows many things many things. The first thing that it shows that I want to give you nasiha about is the Salaf al-Salih from the companions radiyallahu anhum ajma'een ardahum they were a group of people who used to do deeds but they did not feel satisfied that everything that they did was accepted by Allah Azza wa Today we pray Salat al-Asr the Mu'azzin the Mu'azzin there's a lot of ajr, a lot of reward in being the mu'addin. The Nabi told the people, sallallahu alayhi wasallam, inna atwal al-nas yawm al-qiyamah a'naqin al The mu'addin, they're going to have the longest necks, yawm al-qiyamah. Why? Because yawm al-qiyamah, the people are going to stand in their sweat, in their araq. Some people will be to their feet, some people to their knees, some people to their thighs, some people to their chest, some people are going to be drowning because of the noob and the ma'asi. So if you have a long neck, you have more, more to go. Everyone who hears the mu'adhin, kafir, Muslim, jinn, hayawan, everyone, the ant, the bird, anything that has hayat, the malaika, Yomul Qiyam is going to come and bear witness for the mu'adhin of this masjid, the mu'adhin. But, but Yomul Qiyamah, Yomul Qiyamah, the mu'adhin today, can he say, Wallahi, Allah is going to accept my adhan? He can't see that. You can't say that. The Sheikh Tukuf, Jazahullah Khaira, Abu Usama, we're giving a talk, we're giving a siha. Can I come and say, Wallahi Yomul Qiyamah, I'm going to find this dars in my mizan? I can't say that. Everyone who's fasting here, you can't say, Wallahi Yomul Qiyamah, my soul is going to be in the mizan. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون the people of Al Iman and al Taqwa, they're the people who they do things, they do the deeds, Sawm, Salah, Zakat, Hajj, Umrah, but they don't know. They don't know. Will Allah accept it from him? There was a man in what was collected by the Imam al Bukhari. He came into the masjid and he prayed two rak'at tahiyatan lil masjid. The Prophet told us, sallallahu alayhi wasallam, إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. Any masjid you go into, you have to pray two rak'ahs before you sit down. It's the haq of the masjid. This man, he came into the masjid and he prayed very quickly, looking around like this very quickly. Assalamu alaikum, Assalamu alaikum. He went and he said, Assalamu alaikum, Ya Rasulullah. The Prophet said to him, Wa alaikum salam wa rahmatullah, irja fasalli finnaka lam tusalli. Go back and pray. Go back and pray, you didn't pray. He went back and prayed again, very quickly, looking around, no discipline. السلام عليكم ورحمة السلام عليكم يا رسول الله وعليكم السلام ورحمة الله ارجع تصلي فإنك لم تصلي and then he did it three times the man was jahil رضي الله عنه he said يا رسول الله I don't know except that teach me so the Prophet صلى الله عليه وسلم taught him how to pray how to pray he taught him from the bidayah to the nihaya how to pray Rasulullah used to صلى الله عليه وسلم used to get on the member he would face the Qibla and say, Allahu Akbar, and he would pray. And when he wanted to make sajda, he would come down and make sajda. And then he would walk back up. And then after saying salawat, he came to the people and he said, Sallu kamara aitamuni usalli. Ikhwani, that man who prayed the salah, the man who prayed, go back and pray, didn't pray, that's many people's salah. The salat to the person is if you ask him, Did you pray? He'll say, I prayed. But is that the prayer according to the sunnah? Is that the prayer that Allah Azza legislated? Many people they fast in the month of Ramadan. They fast in the month of Ramadan. But is that the fast that the Nabi had sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam? The Nabi told the people sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam tasneeman kathira رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش it may be that a person is fasting, he gets no benefit except he made himself hungry and thirsty. And that's because, and that's because his soul, his soul, he fasted, but he was looking at the haram, he was eating the haram, he was acting haram, he was making shirk with Allah, he was making innovation and bid'ah, he was doing all kind of issues. There are many things that we can do and many things that we should not do. If you do those things, if you do those things, it will destroy your deeds. And if you don't do some things, it will destroy your deeds. So the nasiha today, the advice today is we don't want to be like the kuffar of Quraysh. The kuffar of Quraysh. The kuffar of Quraysh, they were in Mecca. Mecca. They used to make tawaf around the Kaaba. Allah Ta'ala mentioned about the kuffar of Quraysh, وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءٍ وَتَصْدِيَةٍ Their salat at the Kaaba was nothing but clapping hands and whistling. That's it. Because they made shirk with Allah. So the person who makes dua to other than Allah, his yam is nothing. The individual who wears some tanima to protect him from something other than Allah, his siyam is a problem. There are people who are fasting, Muslims who are fasting, Muslims who are fasting, who don't pray. They don't pray. I say, Wallahi billahi wa tallahi. Whoever doesn't pray, he doesn't have any soul. The Prophet told the people, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, Man taraka salat al asri faqad habit Anyone who doesn't pray asr, بس العصر, asr, he doesn't pray al asr, then his deeds are null and void. So what's the faida? what's the benefit of the person doing the deed if he doesn't have ikhlas and he's not doing it in accordance to the sunnah? So in finishing, in finishing this talk, my nasiha to myself and to everyone here is be of the people from the Ansar al-Sunnah. People who love the Sunnah, who defend the Sunnah. I just came from Lagos. I've been to Nigeria maybe 10 times, 11 times. I am not against any of the Muslims, no matter where they are. I'm not against any. Mawala wa bara is based upon the kitab and the sunnah. The closer the person is to the kitab, the more wala I have for him. The further he is from the kitab, the more bara I have from that individual. But when I was in Lagos, as most people know, I am not against Yoruba people. Wallahi, I'm not against. But the Muslims that I saw in Lagos, there were a lot of things that were basic in Islam. Basic, basic, basic that people don't know because a lot of the culture kept into Islam. When I come to the north, I don't say everyone in the north is from the awliya of Allah. We have some juhal in the north. People make mashakal and fitna and fasad in the north. But generally speaking, generally speaking, you'll see that Islam, the Sunnah, is more thabita in the, in the north. Hey, <laughs> hey. I'm not saying that with a I'm not saying that. Because I found some people from the north, from the south, who were from Yoruba, who were mutamassikun in the deen, more than people in the north. If the deen goes into the person's heart, the sunnah, then that's what we're looking for. So the point is, this ayat, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً Aisha radiallahu anha, she was from the ulama of the companions. Anas ibn Malik said, مَا اخْتَلَفْنَا فِي مَسْأَلَةٍ إِلَّا رَجَعْنَا إِلَى فَوَجَدْنَا الْحَقَّ عَلَى لِسَانِهَا Whenever the men from the companions had ihtilaf, they would go to Aisha and say, What do you have to say? They always found the haq with her, meaning she was from the ulama of the companions, radiallahu anhu. This, this hadith, this ayat, this incident, she understood the ayat meant those people who do mistakes and their hearts are afraid. She understood one thing, but when she asked the sunnah sallallahu alayhi wasallam. When she asked the hadith, sallallahu alayhi wasallam, she asked the sunnah, and the sunnah explained to her the meaning of the Quran. Without the sunnah, we will not understand this Quran. وما وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لعلهم يتذكرون أو لعلهم يتفكرون Allah revealed this Quran to the Nabi sallallahu alaihi wasallam so that he can explain to the people what was revealed on them. If you give the man the Quran, this Quran, and he's hafiz of the Quran, alim of the Quran, he knows the qira'at al-sab'a. You told him, go over there, go on that island, you and your family, practice Islam, you and your family, on this island. He knows seven qira'at. If you asked him, the last ayat, akhir ayat, the last ayat, where Allah said, Inna Allah ghafur rahim. What's the next ayah? He doesn't hesitate, he reads. That's how good he is. If you put him on the island and then you gave another man the sunnah, a sunnah sahiha, the whole sunnah, and you told him, you go over there and you practice Islam. That over there, the man with the sunnah is going to practice Islam correctly. Because this man, he's not going to know how to pray, he's not going to know how to fast, he's not going to know how to divorce, He's not going to know how to marry. He's not going to do the miraf. He's not going to know how to make hajj. He's not going to know how to make umrah. He's going to marry some people who are haram and on and on and on. Whereas this man with the sunnah, he's going to have the whole Quran. So the point here is, the point, the point from this incident, from this hadith, from this ayah, we have to be people of the sunnah. Be people who spread the sunnah, people who love the sunnah, people who defend the sunnah, and part of spreading and defending the sunnah is what I've seen here you today, saying sallallahu alaihi wasallam. That's from loving the sunnah. And from loving the sunnah as well, defending his companions, radiallahu anhum ajma'in. Khwani, I finish with this. I finish with this. When I was in America in 1986 and I became a Muslim, I used to be a Christian. My mother and my father, they love me more than everyone in this masjid. They love me. But they gave me Christianity. Had I died on Christianity, I would have been from the Ashab al-Nar. No doubt. No doubt. And they loved me, and they were sending me astray. When I embraced al-Islam, I started to see the Muslims. And every Muslim was saying the haq was with him. The Arabs that we met in America, they said the haq was with them. Some of the Africans that we met in America, they were saying the haq was with them. And I saw ashkal and, and, and, and alwan and, and different types of Islam from different people. The people I became a Muslim with, and the masjid that they had, they turned the lights off and they made bukhur and they were in a, in a circle and they were saying, hoowa, hoowa, hoowa, hoowa, hoowa, hoowa, hoowa. I'm not trying to be funny and I'm not trying to disrespect. I'm telling you what happened with me. They were saying, "Whoa, whoa, whoa, whoa, Allah, Allah, Allah, whoa, I said, hey, hey, hey, hey. If you can show me where this is, I'll do it. Wallahi, I'll be happy to do it. But where is that in the Kitab and where is that in the Sunnah? They said, Allah said in the Quran, Allah bi dhikrillahi tatma'in al-qulub. I said, Jamil, Jamil, Kalam Jamil, Allah bi dhikrillahi tatmin al-qulub. But from what I read, that means if you pray the five salawat and you make the dhikr, if you read the Quran in the month of Ramadan, outside of the month of Ramadan, if you make dua to Allah Ta'ala when you're traveling, when you're a person who's fasting, when you're mazloom, the dhikr of Allah. When you sit down in the dars and you do the dhikr of Allah, you start remembering the rahmah of Allah come down, the sakina come down, and the malaika. That's what I read. Where do you get it means who, who, who, They became upset. They became upset. They became upset. They became upset. I told those people you can get upset all you want, all you want. If, if Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, and the rest of those companions didn't understand that ayat like that. It's haram for you to understand it like that and for me. So you remember, and I'm finished here. The Nabi told the people, sallallahu alayhi wasallam, وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى الثَّلَاثَ وَسَبْعِينَ فِرْقَةٍ كلها في النار إلا واحدة قيل وما الواحدة يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم الذي على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وأصحابي ليس هو فقط صلى الله عليه وسلم This ummah is going to break up into 73 sects. 73. All of them will be in the hellfire. He's fasted Ramadan, but he's from one of those sects. He's praying, but he's from one of those sects. All of them will be in the hellfire except one. The companions, Tulabul Ilm, they want to know. When he said all of them in the hellfire, they said, which one? He's a Muslim. He wants to know his religion. طلب العلم فريضة على Kulli Muslim. Don't leave yourself jahil. Don't be like the kuffar of Quraysh, Christians, Jews. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ They're those people, they worship Allah, they don't know what they're doing. Don't be like that. Worship Allah with basira. قُلْ هَذِي سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي subhanallah, min al-mushrikeen. So the point is, ikhwani, the Nabi said, all of them will be in the hellfire except one. They said, which one? He said, the one that is doing what I'm doing today and my companions. And my companions. Now in this country, the prevailing madhab is the madhab of Imam Malik, and Imam Malik. Al Imam Malik used to say, famous statement of his, he used to say, what was the religion during the time of the companions is the religion today. And what was not the religion during the time of the companions, it is not the religion today. So if you want to be saved in your religion, take that qaida, take that principle. Anyone invites you to something, you tell them, yeah, where is it in the Quran? He shows you the Quran. Then Abu Bakr and Uthman, Ali, Ukasha, Bilal, Zayd ibn Thabit, radiallahu anhum, that they understand it about a month ago in the UK. That's where I live at, in the UK. I'm from America, but I live in the UK. There was a man from Nigeria. He was a Christian, he embraced Islam. He went to a white man. He went to a white man who was in the army in the UK in London. He took an axe, he took an axe and a knife, and he chopped the man up in the street. Did you people see that? Did you people see that? He chopped the man up in the street and he stabbed him. He could have run away. He could have run away to live another day, to do more fitna and fasad. He could have run away. But he saw himself as a mujahid. He saw himself as a mujahid, shuja. He didn't run away. He stayed and he gave an interview. He gave an interview to the whole world. The Nabi told everybody here, sallallahu alaihi wasallam, بلغوا أني ولو آية Tell the people about this religion, about the Sunnah, about the Quran. Even if it's one ayah, something small. You don't have to be an alim. You don't have to memorize the Quran. You don't have to give the khutbah al Jummah or the Eid. But you have to know enough about your religion. This man, he gave dawah to the whole world. But what did he give dawah to? After killing the man, he said to the whole world, This is Islam, and we're coming to get you and we're coming to get you. So we want to be people who worship Allah Azza wa Jal with ilm, with basira, with ikhlas and ittiba' sunnah. Al ikhlas and what the Prophet sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam brought. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ونسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم بما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala game da ziyarar abu usama da ya kawo mana wannan masallaci mai albarka Allah ubangiji ya saka masa da alkhairi in somari dai abinda ya faɗa mana wato ya ce mu zama ya ja mana wata aya wanda ayan nan sahabai ne suke kwana bauta wa Allah su masa biyayya su kwana masa biyayya da da'a da komai amma babu wanda ya kai su tsoro cewa ba a karba ba kullum a cikin tsorace suke su kwana sallah su ba da eh, sadaka su je jihadi su yi wannan su yi wannan amma kullum a tsorace suke cewa kada fa Allah bai karba musu ba haka sahabai suke to zai ce yanzu manzo Allah sallallahu ya nuna cewa a cikin azumin nan da muke da sallar tarawih da tahajjud akwai wanda zai yi azumin a gama da shi amma bai da komai a wajen Allah subhanahu wata'ala akwai wanda za a yi tahajjudi da shi a yi sallah da shi ya yi sadaka amma bai da komai a wajen Allah subhanahu wata'ala ya ce ya buga mana misali da hadisi na nan sahabin nan salatu ah, musi'i salatu wanda ya zo ya yi sallah na irin Allahu akbar Allah irin dai ƙoton kuciyar nan ya shiga manzo Allah yana zaune ya raka'a biyu a masallaci ya zo ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi ce wa alaikum salam amma koma kai sallah sallar ka bata yi ba ya sace na biyu ya sace na uku manzo Allah mai da shi ya ce ya manzo Allah ba zan iya yin wata sallah sama da wannan ba sanar da ni ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya koya masa sallah tun farkon ta har karshe ya ce to abun mamaki yawanci musulmi irin sallan suke yi in dai har sahabin manzon Allah zai yi sallan na a gaban manzon Allah manzon Allah ce koma sallan ka bata yi ba sallan ka bata yi ba yace to yau mafiya yawanci irin sallan da za ka sa mutane da yi shin wanda sallan shi bai karbu ba irin wannan bai da sallah kana ganin azumin shi zai karbu yace musulmi yau yana nan ana sallan da shi ana azumin da shi amma yana zuwa gun boka kana ganin wanda yake shirka azumin shi zai karbu wani yana nan ana azumi da shi ana sallah da shi kullum haram yake cin a cikinsa kana jin wani macin haram ibadan shi na dakuwa da yace yawanci irin rayuwar da musulmi suke kenan shi yasa ba abun mamaki mutum ga yayi din ya waye gobe kiyama bai da wannan ladan saboda haka ce to mu kula da wannan mu rika tsaftace ibada mu rika yi ta da kyau kada mu yadda mu kasance cikin jahilai mu koyi addini nan yadda ya kamata mu koyi alqur'ani mu koyi abin da zai ƙara mana hasken fassarar alqur'ani sun shine sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake fassara mana alqur'ani saboda haka nasihan da ya mana kenan ya buga mana misali da yanda shi ya musulunta yace lokacin da musulunta ya samu musulmi kashi kashi daban waɗannan su ce su ne a kan aƙida ta suna, waɗannan su ce su ne kaza su ne kaza yace ya ga bambancin addinin musulunci ma daban-daban a mutane daban-daban lokacin da ya musulunta amma da ya zo inda ake sallah ya tarar da mutane suna dukan iri suna yi hu hu hu irin wannan abubuwa ya ce ni ina so ku gaya mun daga littafin Allah sai suka ci a'a ai Allah ce ala bi zikrillah tatma'innul qulub yace ni kuma yanda na fahimci wannan don yayi research kafin musulunta yace sallah ambaton Allah ne karatun Qur'ani ambaton Allah ne istighfari ambaton Allah ne tasbihi da tahmidi da tahlili ambaton Allah ne idan ka yi su da kyau zaka samu natsuwa a cikin zuciyanka domin Allah madaukaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce majtama qaumun fi baitin min buyuti la yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakina wa ghashiyatuhumur rahma wa wa ghashiyatuhumur uh, rahma haffatumul malaika yace to wannan shine natsuwan da ake nufi ku ku nuna min a littafin Allah yace gaba ɗaya sai suka dima yace to in ba za ku nuna mu ku kyale yake daga baya fahimci lallai da real islam din shine wanda suke kan aqidan ahlus sunna wal masu bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da za a barka da ƙur'ani nan ka tafi da shi kawai a ce ka karanta shi kawai ka yi aiki da shi ba tare da ka komo sunan manzon Allah ba ba za ka san yadda za ka yi azumi ba ba za ka san yadda za ka yi sallah ba ba za ka san hukunce hukuncen idda da saki da aure da menene da rabon gado ba duka ba za ka sani ba so sunan manzon Allah ita ce take kara fassara Alƙur'anin gaba ɗaya? daga ƙarshe ce don Allah kada mu kasance mu kuskura mu zama to jahilai ga addinin musulunci kada mu zama to mun jahilci addinin musulunci mu yi kokari mu karanta addinin musulunci nan da sunnan manzon Allah da fatan Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi wa zakarta شرحت له من هذا الرجل الذي قتل الذي في yawa sai yace sai yace kun ga mutumin nan da ya kashe wani abu na a London ko wanda ya caki wani da wuka ya caccaka mai wuka ya da aka kama shi ya zo interview a duk duniya a media ya ce musu wannan shi ne musulunci kuma zai ci gaba ya ce to kaga wannan jahilci ya yi tanishin islam ya ba da bad image ga musulunci ya ce duk wani abu na musulunci ana yin shi ne bil hikmati wal mau'izatil hasana ana yin shi da hikima ne da wa'azi mai kyau duk wata hikima da ta wuce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba hikima ba ce saboda haka ya yaba dai al'atakaice dai duk mai yin ibada yana yi don Allah ba don ɗan adam ya yaba masa ba ya ce to ya ga alamar riko da sunna da ya zo nan arewa sosai ya ga waɗansu abubuwa da basu dace ba a waɗansu wurare amma ba yana faɗa akan kabilanci ko bambanci ko menene ko kudanci ko arewanci ko kaza kaza ya ce har ga Allah ya ce duk abin da ake faɗa yana faruwa a arewa kaza da kaza da kaza suna ji a can da ya zo ya ce ba abin da suka gani banda ƙara riko da sunan manzon Allah saboda haka yake wa ƴan uwa fatan alkhairi Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi Abu Usama we are grateful may Allah subhanahu wa ta'ala reward you abundantly Amin, Allah accept our ibadat. Lakum wa lakum. And siyam. Bless your family and relatives. Amin. Zaka khairan. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum عليكم السلام نشكركم شكرا على هذا حتى في الجامعة ما احفظ أنا تسعة كليات الشريعة وأنا الحديث ولكن إيه، منذ 20 سنة 20 سنة أيام أزمة الخليج وأنا هنا عبد الوهاب كان ما عرف عبد الوهاب من هذا أمريكي هو لا كان أيوة كان صاحبي الشيخ بشير إيه، أيوة بشير هو أيوة بشير علي وكان لي أتيت هذا المسجد قبل مع الشيخ هذا عثمان محمد نعم. عثمان في الوقت الذي تزوجته أيوة تعرفنا بارك الله أكرمك الله سلمك الله نشكركم على هذا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام الله الله جمانا الله جمانا كذا غريب دول يا همة يا غريب هذا بعد ما الله يكبر الله يكبر الله لا تعلم الحمد لله الله يكبر أقول لك أي شيء أقول يا أبو كل يجو نعم kwarai da gaske gama ba ya gama ya gama na gama kwarai da gaske har suna iya ne tafsir yanzu ma na ji shi Allah ya shi kenan kana nan gari a na da yi ne kawai ka ba daga abuja na kuma da shi mana shi sakula din mu kwana biyu kudan ta dan kauce ba ma gani to ba mu san me faru ba mun sa an sake mana setin kuma skill da ba ma gani to Allah ka taka tambayar to in muka insha Allah Allah ya albarka ba Allah cika kiyaye samu lokaci insha Allah ko da bayan Ramadan ne na ba Allah ba to insha Allah Allah ya nawo ya salam alhamdulillah Allah ya rufa Allah ya